أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل ليتفقه في الدين بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكره في الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة A yau Lahadi, tara ga watan muharram hijira na dubu da dari hudu da talatin da shidda daidai da biyu ga watan sha ɗai 2014 za mu yi karatu na goma sha shidda a cikin wannan littafi za mu tashi fasali na hudu sannan baiti na ɗari kusan wannan littafi a kasa biyat mun yi kashi biyu bayan haka kuma sauran kwana biyar mu cika shekara guda da fara wannan karatu baki ɗai tun daga usulun dini zuwa yau domin sha hudu ga wata muka fara ga watan muharram gashi yau tara ga wata allah ka ƙare mana jagoranci karatun da gabata an yi magana ne a akan idan mutum ya bayyana kaɗan ne ko ya asirta kaɗan ne aka yi magana idan ga sura ne in yan suwa babu komai in yan mai da karatu ne daidai amma idan ga fatiha ne ko ya mishe ta daidai zai yi sajada balle in an hada fatiha da sura to anan in ma ya samu mai da karatun daidai haka ma idan bai samu mai da karatun daidai ba sai da ya yi ruku'i to duk ɗai ne in ga sura ne ma tunda bai samu gyarawa ba sai ya yi wannan ƙabliya ko ba'adiyya ya danganta daga asirta ko bayyanawa haka ma ga fatiha haka ga fatiha da sura bayan haka daga cikin bayanai aka yi bayani kan wuraren nan hurhura sami Allahu liman hamidahu da rabbana wa lakal hamdu da kuma kabbara da sami Allahu liman hamidahu da kuma hurhura su gaba kusan ga takarda mun bugu kan wannan larbi da fatan za a raba wanda duk inda an ga an yi zane wannan zane gashi to kusan inda a daidai ne ka yi wannan abu inda kuma an ka gaba a yi zane ba to bisa ga kuskure ka aikatar da wannan sami allahu liman hamidahu ko kuma wannan kabbara din ko kuma rabbana walakal hamdu din kamar yadda bayani da ya gabata wanda dama wuri uku ne akwai inda za ka jaya rabbana walakal hamdu ka sa sami allahu liman hamidahu wannan an yahi ma ba komai amma inda aka yi saɓani wurin kabbara ka sa sami Allahu liman hamidahu ko wurin sami Allahu liman hamidahu ka sanya kabbara a wurin har muka buga misali kamar mutum ne suka tafi a hajji misali sai guda yabba guda fasfot ɗi ne kaga shi wanda an ka ba fasfot zai dawo lahiya lau ba wata matsala amma wancan ne za a samu wata matsala to sai na ƙarshe aka buga misali inda an ka hurhura gaba ɗai ka ɗauko kabbara ka azata wurin sami Allahu liman hamidahu ka ɗauko sami Allahu liman hamidahu ka azata wurin kabbara to wannan gaba ɗaya za a ɗauki baka yi su ba shi ku abinda an misali ne kamar kai ka ba wani fasfot ɗinka shi ko ya bashi na ya bashi ya baka nashi kaga anan naka ba zai amfane shi ba nashi ba zai amfane ka ba kaga kenan kusan mutum biyu za su laƙe can ma'ana za su yi nauyin dawowa to shi a wannan misali da aka yi cewa mabdilin kilaihi ma ma'an sajad wanda kusan dai bayani mai yawa ya gabata a can sati kusan hannunawa aka yi yanzu inda za mu tashi shi ne faslun fi ma la sujuda fi fi'ilihi min al al fasali ne na hudu wanda ba sajada idan aka aikata wannan abubuwan kuma abu ne ya halatta shari'a ma tana neman ka aikata shi ita shari'a ma ita ta neme ka ka aikata wannan abin to shine ke cewa wala li fi'lin mustahabbil hukumi misaluhu idaratul mu'tammi mashyun kasafain lisitratin gada islahiha in saqadat aw irida أو فرجة أو دفع مر قربا أو مشيه لرده دوابه wala ba wata sajada mutum da zai yi lifi'ilin domin aiki wanda shi aikin nan mustahabbil hukumi ga hukuncinsa an su a aiwatar da wannan aiki din mustahabbi ne ma ka aiwatar da wannan aiki misaluhu abinda an misalin wannan idaratul mu'tammi zagayo wanda ke bin ka sallah kai liman wato idan kana sallah da mutum daga kai sai shi inda a daidai ya tsaya shine damanka to sai tsaya haunu gare ka to wannan yana halatta ka jawo shi sai ka kewayo shi baya gare ka kakka kewayo shi gaba gare ka don in ka kewayo shi gaba gare ka kamar ya bi gaban mai gaban mai sallah don haka ka kewayo shi baya gare ka to in ma baka kewayo shi ba to shi kenan shari'a dai ba za ta caje ka ba amma dai a sani ana neman ka kewayo shi din to anan inda aka samu halaccin haka shine kamar yadda ya so riwaya ta ibnu abbas radiyallahu anhuma ya ce wata rana na tsaya ina sallah haunin annabi muhammad sallallahu sallama a ɗakin gwaggonsa mai mauna bintul haris radiyallahu anha khala sahi abinda a khala ƙaunar mahaifiya koyan mahaifiya mata annabi muhammad sallallahu sallama bancin gashi kane ga annabi muhammad sallallahu sallam dan danwa da dan kane sannan kuma aiki na auren wadda suke da mahaifiyarsa da ita din ya da ƙauna ne to a lokacin da ya gama aiki ya tashi yana sallar dare sai bi ma'aiki yana da ƙaranan shekaru lokacin to sai ma'aiki ya kewayo shi daga haunu ne zuwa dama ne to da yake ina ne za ka riƙa na mutum ka kyoshin taggo ne za ka jawo ko hannu ne ko kafa ta ko me to yake ruwayoyin suna da saɓani a wata riwaya ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamo hannuna ne ya kewayo ni ko kuma ya kamo damtse na ne ya kewayo ni a wata riwaya ma ya ce ya rika kaina ne ya kewayo ni a wata riwaya kuma ya ce kunne na ya rika haka ya kewayo ni kenan dai duk wa'annan abubuwa guda hudu duk inda ka rika ya halatta na mutum ka kewayo shi haka to shine ce misaluhu idaratul mutammi sai ce mashiyun kasaffain daga cikin abin da ya halatta ka aiwatar suwa ana ma neman ka aikata tafiya kamar safu guda biyu kuma wannan tafiya lissitiratin domin yin sutura misali an san idan kana sallah kai ɗai za ka yi sutura haka ma liman zai yi sutura ma mu ɗai ne abba zai yi ba to misali kana sallah kai dai ko ko kake sai ka ga sutura can gaba gare ka to kana iya tattakawa domin ka cimma me ka cimma sutura din domin kan wani ya tafi gaba gare ka kamar misali a ce wannan gina ita ce sutura kuma ka rige ka aza sallah nan to don kan wani ya bi gaba gare ka to ya halatta ka tattaka kamar safu biyu amma abin lura ga safu biyu shine kamar misali kana nan to za ka yi ɗaya biyu sai ka taho nan kenan ba za a lisafa da inda ka baro ba ba za a lisafa da inda ka yi mai ba ka tsaya don haka safuju bayan wanda ka baro da bayan wanda ka tsaya ana nihin za ka yi takawa ɗaya biyu kaga gaba ɗaya wurin takawa uku kenan ka yi to shi an mashin kasaffai ne amma sitiratin domin ka tafi kusa ga sutura haka kuma gada islahiha haka kuma tahiya wanda ya zamo domin gyara sutura sutura ce an san tsaye ake ta sai ta kwaɗi haka kamar ta ice ce to ya halatta sai ka tafi ka gyara ta babu komai yaushe in sakadat idan ita sitira din ta haɗi to babu komai kana iya tafiya ka gyara awai riga ko kuma mayahinka domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi haka din game da mayahinsa daga cikin abubuwan da ba za su kama matsala ga sallah ba shine gyara mayahinka da ya kwaɗi bisa gabanka ko da kuma ka surmaya babu komi kai an ce idan ka surmaya ko da so biyu ne kawai amma in ka yi na uku zuwa fiye da haka to wannan sallah ka ta lalace kila ya kwaɗi ka ɗauko sake waɗawa ka ɗauko to ka tsaya nan an san yawa mayahi sunna ne ta musamman ga sallah wanda akwai ƙarin lada idan ga sallah ka sa rida'i kamar yadda ya to a cikin littattafai to a nan da ya faɗi sai ka tafi ka ɗauko to wannan babu komi ni shari'a ta yadda aukoko furjatin sai ka yi tafiya kamar sahu guda biyu domin toshe wata kawa ana cikin sallah an san cika sahu yana daga cikin tun sallah to sai ka rige ka yi ruku'i nan misali domin domin kila ka ga raka'a za ta kuce ma sai ka yi ruku'i nan baka tafi inda aka toshe mai ba inda ka toshe eh, a daidai ka toshe sahu to sai za akwai hilin mutum guda kuma kai kana nan to ya halatta idan ka kayi wani wuri sai ka tafi ka cimma wurin domin ka gyara sahu ma'ana ka ka tunwaye wannan wurin to ko shi halatta tahiya kamar sahu biyu to sannan ko kana cikin ruku'i babu komai kana iya tahiya wurin sahun amma dai abin da ya ka bari sai ka taso ga ruku'i tsaye sannan ka tafi ka gyara wancan ka faɗin shi au hurjatin au da fi imarin kurba ko kuma izad wani wanda ya wuce amma kusa gare shi inda a kusa gare ka inda wurin da in kai sajada da ruku'i za ka tare to nan dai a wurinka a lura fa don haka yanzu idan kana sallah a nan sai zan wani yabbi nan ba wurinka ba ne bai bi gaba gare ka ba wasu suna ganin kamar ya bi gaba gare ka da yawa mutum in yana sallah sai ya bi nan kai ka ga ya bi gaba gare ka shi ko ya bi gami to an ka ce haka nan ba iyakance ba kenan kenan ko can ka bi gaba ga mutum duk gaba ga mutum ne ba haka ba ne a iya inda zai tare in yayi sajada nan dai a wuri ne don haka duk inda ka bi idan dai wurin in yayi sajada bai cimma wurin to ba gaba gare shi bane da idan ba a kayyade ba kenan duk za a sallah kai tsaye wuri guda don duk kai ta ka bi gaba ga wani ko da wata shiya shike an fahimta to shine audaf eh, ina shike audaf imarin qurba amma wanda a kusa gare shi amma ba za ka tafi ba in yana nesa au yahu kuma ya halatta mutum ya tattaka ya tafi liradihi da waba domin ya mai da dabbarsa kai ko ta wani ta ya halatta misali kana sallah sai ka ɗaure cikin daji sai ka ɗaure dabba taka wadda kaka hawa to a nan sai ta ɗan ƙara ba haka to ya halatta in nan dama ta yi ka ɗan ƙara ba haka sai ka kamo yaggiyarta in ma hauni ta yi ka ɗan ƙara ba sai ka kamo ta in ma gaba ta yi ka ɗan ƙara ba sai ka kamo ta to in baya ha sai ce wa in bika haƙara ko da da baya da baya ne da ka ga alamai in yana yawa na so ka ta tafiya kila ma abincin ka na bisa gare ta to sai ka ɗan jawo da baya da baya sai ka riƙo igiyar ta domin ka dawo da ita wannan ya halatta wa jambin haka in gehe ne kamar da muka bayani in gehen dama in gehen hauni amma tun farko wa'yan ga abubuwan da aka faɗa da kewayo wanda ke sallah hagu gare ka da tafiya kamar safu biyu domin ka tafi wurin sitira da kuma gyaran sitira yayin da ta faɗi da kuma gyaran mayayi yayin da ya faɗi da kuma tunkuɗe wanda a kusa <coughs> gare ka da kuma tafiya domin mai da dabba to amma haifu khaf sa'ad da abin ya yi sauƙi idan wurin kewaye wanda a wurin kusa gare ka kila yaro na ka kewaye shi ya sake dawowa kuma ka sake kewaye shi ya sake dawowa ka sake kewaye shi to sallah ta lalace saboda aiki ya yi ne ya yi yawa to shi a haifu haf idan abin ya yi sauƙi haka kuma kila da can sai ka taho nan watakila sahun zai kai uku zuwa hudu to sallaka ta lalace haka kuma mutum ne ba gabe gare ka yi ba daidai inda kaka sajada yana can sai ka tafi tun kuɗi sallaka ta lalace haka kuma dabba ta yi nisa to in ta yi nisa to malamai sun yi magana cewa in abin akwai lokaci na hakka ƙara sallah hakka ta ka bai ɗota to wannan abin da daidai ka ƙara sallarka in ka ƙara sallah sannan ka shiga ne ka shiga fi fiɗota amma suka ce banda watakila cikin wani daji na kake kwarai wanda kuma ana ji ma tsoron ka samu matsala in baka tare da ni da dabbarka nan kan an yadda ka kace sallah din nan idan ka kace ka tafi ka gado ta la'alla akwai lokacin sallar cikin lokaci ko babu lokaci duk ya halatta sannan ko dabba wani ce sannan ko da dukiya ce ta wani duk da ya halatta kamar yadda in taka ce don ƙarshen ta in mun ka lura fa watakila za ka yi sallar nan ba cikin me ba ba cikin kwacce hankali ba cikin natsuwa ba ga su ko natsuwa tana cikin sallah fa'i daɗa ma'anantun faƙi musala wannan kenan to sai ce wa fathuhu alal imam haka kuma idan mutum ya yi gyaran karatu ga liman amma da sharaɗin shi liman in waƙafa in ya lake in ya laƙe to nan a lura magana guda biyu an ce ga liman ashe ba damar ka gyara ma wadda ba liman ba kana sallar ka. wani na karatun alkur'ani gehenka sai karatu ba daidai ba to sai dai ka yi hankuri bayan ka ƙara sallah ka yi ne ka gyara mai idan ka yadda ka gyara mai to kamar ka ce kai wane yadda kan faɗi ba haka shike ba ga yadda shike daidai no haka matsalar ka yi ne ka yi da mai cikin sallah ma amma shi liman shari'a ta yadda ko shi da sharaɗin in ya ah, laƙe misali ya ja wata aya sai aka ga ya sake dawowa kuma aka fahimci ba wai karara ayan yi da gangan ba an kaga kuma ya sake tafiya ya sake dawowa to dan na an fahimci cewa lalle yana son a tashe shi na amma da yana wata sura ya fada wata ka kyale shi dai babu komai don an sani mun gabata cewa in kana wa haka za min suratin in kharaja ko li ghairiha aw ka galabatan wa jaminhu yasiran din nan to shine to anan daga cikin inda take yi mai gyara a cikin sura misali abu yana gafurun rahim sai ce mai gafurun halim ya canza wani abu ko bai canza ba to nan ba za ka kyale shi ba saboda ya canza nizami na ƙur'ani to wannan kana mai gyara ko ga sura ne amma ga fatiha dole kai masa gyara in ko an ka kyale ga fatiha ba a yi gyaran ba an ka ƙari sallah to a sani wata liman shi ta yi daidai don ai mai uzuri amma kai taka ta lalace kai da baka yi mai ba baka yi mai gyara ba to wannan kenan ga fatiha ba ka za ka haka saddu fihi dole baki ne shi mai sallah an san ɗauko hannu ka aza ga bakin ka ai wani aiki ne amma an yadda min tafa'ubi domin hamma da mutum ya yi idan mutum ya yi hamma ya halatta ya ɗauko baki ne ya daɗe haka kai sai ce a ghairihi kai ko da ba don yi hamma ba ba hamma yi ba sai ya ɗauko ya aza haka amma wa nan ubi an karhanta yin wannan daɗe baki idan aka yi hamma bi yusra da cikin hannu na hauni da cikin hannu na hauni shi ɗai ak makaruhi kenan da ina da ina an kaso mutum ya dada baki ne aha a sakatare ya gane ko dai nan nan mutum ya yi haka ko nan na haune ya haka na dama ko kuma ya haka amma ban da nan don me saboda nan shi ka gamuwa da kazanta don haka ba daidai ne mutum ya sa shi ga baki ne ba to don shi ne ce ubi amma an ƙi an karhanta shi da bakin nan bi baɗin yusra da ciki ne na tayi to a nan al'adar hamma wata rana mutum na dan biwa da wasu miyosa dan tsargo to in zai yi tohi wala yanfufu illa fi saubihi sai dai a cikin tufafinsa kamar ya lakace to ai don shi daina an kai wanga aljihu ba don a sa kuɗi ba saboda laraba na ce mai jebul hasara aljihun hasara tunda in kana haka abu na iya faduwa haka kamar hansa ɗinka ko kuɗinka kila cikin rijiya ko wani wuri don haka sai alaka ce to a sani wurin lagacewa nan ka a tomar da haruffa don da ka ce tuf tuf to wannan za a rubuta shi ta da ru'a fada da ɗauri tuf to in ka ce tuf sai a diba idan ba da gangan ba ne ka yi ƙarin magana cikin mi sallah za ka yi a diya wa man takallama sahiyar sajada ba'da salami to inda ganga ne kace to mi a hukunci sallah ta lalace sai an lura to sai in mutum na sallah ya yi hamma yana karanta wata aya bai kamata ya ci gaba ba ya kace wannan aya din sai ya gama hamma ne sannan ya yi mi don kana karatun alkur'ani ne karshen ta zaka canza harufan ba yadda suke ba yau ko wani babban mutum kake magana da shi kila kana magana sai kana hamma haka kuma cikin hamman kana yi da maganar ka kaga ba kyauta ba an fahimta ko to wannan sai ce ka ka tasbihu rijalin haka kuma ya halatta maza su yi tasbihi wani sa kai hamma mata su yi tasbihi lilhajati idan lalura ta bukata ta kama su yi tasbihi anan tanke na. idan wani abu ya faru ga sallah da maza da mata duk ya halatta su yi tasbihi sai mu lura da nan to ya aka yi ba a yadda da tasbihi ba a yadda da karatun mata bayyane ba amma gashi an ce tasbihi su yi saboda nan lalura ta kama sannan ba lalura ta kama kuma can ba a rasa ba ne kuma kalima ta za ta wadda wacce ba ta da mi ba ta da ya subhanallah shi kenan domin liman ya farko tana can baya ta ga an kuskure kila mazan da an nan gaba sun shagala to tana iya subhanallah an fahimta domin a gyara me don haka ga malikiya ya halatta mace ta yi subhanallah in ana sallah aka samu kuskure kamar da namiji ya halatta ya mai subhanallah to ina aka samu wannan hadisi na bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nabahu shay'un fi salatihi falyakul subhanallah man nabahu shay'un duk wani wanda wani abu ya saba fi salati a cikin sallarsa falyakul yace subhanallah a nan sai malikiya ta fahimci ai hadisi ya ce man duk wanda kowane ne in namiji in mi in mace kamar fa man amal mithqala dharatan khairan yara wa man amal mithqala dharatan sharran yara namiji ne aka mihi hadda mace don haka ita man haka take ga usuli fiqi sun yi bayani to anan malikiya sai ta buge hadda mace amma sai ce ghairuna waɗanda ba mu ba a cikin mazhabobi da wace da wace kenan shafi'iyya hambaliya hanafiya su a gairuna duk waɗanda ba mu babancin malikawa to ita sa ya yi koyi da attasfika taɓi ga mata taɓi ga mata yadda suka ce ko su mata ba wai taɓi za su yi haka ba kwarai inda wani ya ɗan riƙa mai a ɗanin <coughs> <coughs> ba wai cabi ba haka don gaskiya wasu yan an kula suna ana sallah sai su kama haka sai ka azama kila wani abu na aka yi na wanda ya buƙaci tabi ba haka aka yi ba gama wata mazhaba din in hammace za ta yi tabi liman ya yi kuskure to za ta tuwa waɗanda hurutun ta guda biyu sai ta aza su haka ta buga ko haka ba a yadda ta yi ba don zai sauti ɓarai sai dai bayan warutta sai ta yi haka to wannan zai fahimci cewa wagga mace tana nuna mai an samu mai an samu kuskure to wannan kenan kuma wannan ga mashaba wacce ba malikiya ba mashabobin nan guda uku dai to su ko ina suka samu wannan don dukkan ga malaman nan almustahiduna sun yi magana abinda dai daidai ka saka musu kawai wallahi akwai hujja da suka dogara da ita yanzu dai mun gabata ta malikiya su hadisi ya ce man ba shay'un fi salatihi falyusabbihi ar rijalo wa yusbiqu nisa'u duk wanda wani abu ya sama a cikin sallah to sai aka yi tafsiri aka ce maza su yi subhanallahi mata su yi tabi to kaga hujjar su suko to aka ce ya an kai al-imamu malik da ya amfani da wannan hadisi ba aka ce a wuri ne hanyar hadisin tana da rauni don shi ɗaya ne sai ɗauki wancan na farko saboda akwai hadisi wanda ya nuna cewa man nama shay'un fi salatihi falyusabbih wa innama tasfiqu lin nisa hadisi na uku kenan duk wanda wani abu ya samu a cikin sallarsa to ya ce subhanallahi sai aka ce wa innama tasfiqu hakika yin tabi lin nisa'i na mata ne mana don haka kakku kuli shi to sai malikiya sai ta fahimci cewa to ainihin ba wai an ba mata dama su yi tabi ba ne a'a zargi na aka yi saboda akwai sadda lalura ta subhanallahi ta kama sai an haka tabi to sai aka ce wa inna matasfiqu haƙiƙa tabin nan da kuka yi lin nisa'i na mata ne don haka ya za ku yi tabi ku dai ce me to ba wai an ce don tabi na mata ne ba kuma su ko mata an ba su hujja su yi me su yi tabi to shi an manuwa haka malikiya ta kaɓa wannan hadisi don haka ala ayi halin idan mun ka lura kowane yana da hujjarsa to shine ce na wanda ba mu ba ga mazhaba ita sa yayi koyi da at-tasfiqa yin taɗi a ɓangaren mata to daga cikin abin da ya halatta kazalikal qalilu min kalami haka magana ya cito kuma maganan nan ya cito wanda zai gyara sallah mu lura wasu abubuwa na zai wade guda hudu sai an lura da su kwarai magana ya tsito ta gyaran ne ta gyaran sallah kenan ko ya tsito ta in ba ta gyaran sallah ba ce sallah ta yi me kamar ka ce bari ai ba ta da yawa ko ko zo ba ta da yawa ko to tun da ba ta gyaran sallah ba ce kuma da gangan kai ta sallaka ta lalace in ba da gangan ba ba a diya to shi agi sulhuha to kuma nan da an ka ce yar kaɗan ne to ko ta gyaran sallah ta kanta ta wuce kalima biyat misali liman ya samu matsala ta sai aka yi subhanallah bai fahimta ba to a nan shari'a bayan an yi subhanallah ba amma in ba a yi subhanallah aka fara dumi sallah ta lalace don haka sai an yi subhanallah in bai fahimta ba ko ko ya fahimci lalle an yi kuskure amma wani kuskure ne bai gano ba to ana ana iya dumi ya ce liman wa raka'a ta biyar ta za ka karawa to a nan in ya yarda da kai shi kenan in bai yadda ba sai ya jiyo ce haka ne yadda ya ce sai su ce awo to dan nan magana ta ƙare kai ya ce to ai abin da ya sa kun ka ga har na ƙara muku raka'a ta biyar wallahi ina tunanin wasu abubuwa amma dai mu tashi mu yi da sallah to sallah ta lalace saboda ya ƙara da magana fiye da me fiye da bukata to nan da yake akwai ƙaulin da ya nuna an yadda da magana cikin sallah amma ana cikin sallah amma banda bayan an sallame to shine sai ya wannan ƙauli can bilau ila khilafin mashabi duk ji mai mutasar ya ce lau to wata wani abu ne wata magana ta ya kiɗe kamar da dai malamai suka yi bayani to shine sai shi abdullahi sai ya ce lau a aqiba salami kuma an yadda ana dumin nan ko da bayan an yi sallama ne Raka a uku ta liman ya sallame da biyu to kuna iya ku yi magana cewa gaskiya liman sallar gaba ta cika ba in ya yadda shi kenan ya tashi in bai yadda da kai wakili ya san mutum ne mai wasu wasi ko ko kana da matsala to a nan sai ya tambayi wasu to duk abin da suka ba shi ansa sai ya amfani da shi to shi ne ce ko da bayan sallama babu komai ana yi ba wai sai cikin sallah ba kawai don haka ana yi cikin sallah ana yi bayan sallah to mun ji sharaɗi na ɗai maganar ta zan ya cito kuma ta zan ta gyara wannan sharaɗi ne na farko sharaɗi na biyu a lokacin da liman ya sallame mu'uta ƙidal kamal alhali ya kudurta wa sallah ta ta cika to kaji inda aka samu wata matsala idan liman ya ƙare sallah amma yana ganin anya ta cika ko bata cika ba to tun da yana wannan shakkun misali kamar magariba ko isha yana ganin raka'a hudu ta ko uku to ya ɗaya batta uku kawai ya tashi ya yi da ta hudu sai ayi ba'diya amma in na yarda yana cikin wanga shakku ya sallame to sallah ta lalace to shi a wa man sallama shakkan fi kamali salati dala salatuhu Tun cikin ahlar an shi to shi an mota gidal kamali alhali lokacin da liman ya sallame bisa ga bai da sallah ta ba ya rige ya kudurta ya doki sallah ta ta kammala sai da bana aka nuna mai ashe bata kammala ba sharadi na biyu na uku lam dul abin bai dade ba da yawa ana samu haka a samu kuskure ga sallah kila ba a yi raka'a guda ba sai bayan ma an hito masallaci ko ko an dade zamne sai can wani ya ce wai ko sallar ga tayi sai ne ce kai lalle wani ne kawai kamar raka uku ta an kai to a tun da dadewa ta taho sallah ta yi mai sallah ta lalace don haka tun da an samu dadewa sharadi na hudu na ƙarshe ya zan wala ya famu bai iya gano gairahu wani magana kenan an yi mai tasbihi bai gano ba shi awwalin magana kenan in har yana gano wurin magana dole shi za a mai shine tasbihi amma babu komi in bai gano tasbihi an kai mai magana wannan babu komi shi da sharaɗin wala ya famo amma da sharaɗin bai fahimci gairahu abinda ba magana ba kenan ai mai subhanallahi bai gano ba to wannan ya halatta ana magana wa illa sai a lura wa illa idan ba a samu sharuɗan can guda hudu ba tun harko magana ta yi yawa ko kuma ko da liman ya sallame yana shakku ta cika ko bata cika ba sai da bai aka gano bata cika ba sallar kudu gaba ɗaya ta lalace ko kuma a sai da an ka daɗe la'alla ana cikin masallaci kawai an ka daɗe gwargwadon a karanta fatiha zuwa sama ko kuma ko ba a daɗe ba an hita masallaci to bale biyu din sun faru an daɗe sannan aka hita masallaci na hudu kuma sai kasance ashe da an waliman subhanallahi da ya gano abin da aka ne amma sai aka ƙiyin subhanallahi aka yi ne aka yi magana to abdala sallah da taliman da ta kudu ta lalace a nan abu na ƙarshe da za mu aje kusan a nan za mu tsaya amma abu na ƙarshe da za mu aje kamin mu yi bayani takaitacce a kan yanayin da muke ciki shine azumin tasu'a da kuma ashura da kuma yalwata ma iyali shine cika ciki a nan idan da yawa aka samu mutum ko da ya taho an yi wasu raka'o'i kuma sai ya zalla lura ta kama shi an ka jawo kuma bai san ko raka'a nawa bane kuma an rige an jawo shi ya zama da dillima to ana akwai wata hanya da za'abi. shine hanya ta ishara sai in isharar ta kiya sannan a yi dumi ya halatta idan bai fahimci ko sallah nawa bane kila ko latto liman na tsaye bai gano raka'a ɗai ta aka yi ko ta biyu ba to nan ya halatta sai a yi ya tambaye ku da ishara ya yi haka yana nuhin raka'a nawa to nan sai a samu wani daga cikin ku mai haka to in isha isa ya rige ya gano me aka nuhi biyu an kai ko ko biyu a saura duk ɗaya ne to in magariba ta aza in yi mai haka akwai matsala yana yawa sauran biyu yana wa nawa an kai biyu sauran guda to in magariba ta gaskiya akwai matsala tun da ba a gano da ishara to na ya halatta aimi a yi ya halatta liman ya ce nawa an kai sai su ce biyu an kai ko guda an kai haka kuma sallah mai raka a hudu idan an kai haka an kai mai haka me aka nuni an kai mai haka an kai mai a'a haka an kai mai to ka gani ya yi an yi uku ko saura uku <laughs> to kaga haka ne ganowa don haka yanzu da za a yi sai ya tambaye su shin uku an kai ko ana nufin dai sauran uku to wannan ya halatta a yi dumi kamar da malamai suka yi bayani wannan kenan da fatan allah subhanahu wata'ala ka kare mana jagora kusan bayani na ƙarshe wanda zamani shine bayani akan ainihin watan nan yinin nan na ashura wanda gobe ne zai faru wannan yini da kun bayani akan azumin ashura da tasuwa da cika ciki kusan bayan an kiran sallah za mu yi wannan bayani insha Allah bayani akan ainihin girman yinin na ashura kamar yadda zo hadisi a cikin bukhari na ibn abbas radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi lokacin da ya zo madina dama akwai musulmi tsintsa a ciki akwai munafukai a ciki su dan ubayyu akwai yahudawa to sai iski yahudawa suna azumi na ashura da aka tambaye su suka ce muna azumi ne domin yini ne wanda allah ya taimaki annabi musa da banu isra'ila akan fir'aunu don haka muka azumi ne domin girmamawa annabi sallallahu sallama ya ce to a kama yin azumin na ashura to a nan a lokacin su su fir'auna sun biyo annabi musa da jama'arsa kusan su dubu ɗari shidda allah tsirashe su daga sharrin fir'auna da jama'arsa su ko su fir'aunu su miliyan da dubu dari biyu miliyan da dubu da biyu gaba dai allah halaka su a cikin wannan teku din to wannan kenan bayan haka mutanen makka da madina suna girmama wannan yini kamar yinin yadda suka girmama yinin idi suna hasashe ne sai magana akan azumin da azumin na ashura shine farilla kamin ramadana shi ake yi kamin ramadana ya zo bayan hijira na da shekara biyu aka sabkar da ya ayyuhan ladina amanu kutima alaikum siyamu kama kutima alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun sai zan azumin ramadana shine wajibi sai wannan na ashura zan mustahabbi kuma wannan an same shi ne ga hadisin bukhari da muslim wanda babban sahabin nan wanda yake mahaifinsa sahabi mahaifiyarsa sahabiya wansa sahabi yasa sahabiya matan muhammadu rasulullahi shine ya tulli abi na Allah ka kare yadda da su shi ya rawaito wannan hadis to ina aka samu azumin tasowa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba amma ya yayi korafin yi shi abinda ya ce la baƙi baqitu ila qabilin la asuman tasi'a wallahi tabbas in rayuwa ta ta kai baɗi wallahi sai na azumin tara ga wata don me saboda yahudu na yin na goma musulmi suna yi to sai suka ce ai mun yi koyi da yahudu sai ma ake ce to ku bari wallahi in wata shekara ta yi mu yi na tara mu yi na goma domin mu saba musu to sai zan rayuwar ma'aiki bata kawo ba to don shi ɗaya ne sai aka yi ilhaki ne don shi ɗaya ne za mu ga mai mahutasar cikin lawali na cewa ashura a wata a'a mustahabbi ne azumin ashura da na tasu'a to ya aka yi wani aka farawa na tasu'a ko na ashura to ya an kai fara da na ashura saboda shi ma'aiki yayi mai ɗaya da wa ashura wa tasu'a to sannan idan mutum ya azumin arfa za a karkare mai zunubin shekara biyu saboda shi arfa yini ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma idan mutum ya yi azumin ashura za a karkare mai zunubin shekara guda duk wanda ya yi domin yini ne na annabi musa alaihi sai aka samu bambanci tilka rasul faddalna ba'dahum ala ba'd to sai bayani akan yalwata mai iyali shine bayani na karshe wanda muna ce mai cika ciki hadisi na jabiru radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi ya ce man wasa'a ala nafsihi wa ahlihi yawma ashura'a Allahu alaihi sa'ira sanatihi duk wanda ya yalwata ma kansa da iyallansa a yinin ashura to Allah ya ma yalwata mai dukkanin shekarar nan gaba a nan an ce a yini to malamai kamar cikin haɗabu ya ce lalle cikin abinda a yini 24 hours don haka tun da rana daidai ne a fara yalwatawa har zuwa da daddare in an samu domin akwai yaren da ba su ɗauki azumi ba wannan kenan bayan haka sai aka ce an ma ta mai dukkanin shekara saboda tabbas abin zai wakana jabir shu'uba ibnu zubair Allah ka yadda da su sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce mun jarabta haka mun ga haka sannan ibnu uyayna ya ce kusan shekara hamsin ko sittin muna jabrata haka famara aina illa khairan alheri dai muke gani. sannan shehu na usman mujaddid ne a cikin ihya sunna ihmadul bid'a ya ce mustahabbi ne mutum ya yalwata ma kansa da iyalansa da kuma 'yan uwansa da marayu ya ce amma min gaida takallufin ba tare da cilastawa ba hadda inda ya ce amma idan an cilasta an ɗauki abin da tsanani kwarai ya ce kuriha an karhanta maka ruhi ne don da yawa za mu ga radda muna yara an sha cewa in mutum bai cika ciki ne ba sai an cika mai shi da ni ka gani akwai matsala kenan to shine sai shehu ya ce wala sai rawa liman ya kuta dabihi musamman wanda ake koyi da shi don shi wanda ake koyi da shi wani kai a hujja ce da ka aikata aure tambayar mai a hujja yi dai zai yi don haka wanda aka koyi da shi bai kamata ya ɗauki abin da tsanani kwarai ba sannan duk malaman mazhabobi gaba ɗaya guda hudu ba wata mazhaba cikin su ta yadda da cika ciki da yalwata ma iyali wannan kusan kenan muna fahimtar da lalle tabbas azumin nan na ashura da azumin nan na tasu'a gaba ɗaya sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har malamai suka ce in ma so a samu kai na tasu'a kai na ashura sannan kuma kai na sha ga wata amma in har guda za ka yi to ka tabbatar da yi na ashura domin shi ma'aiki ya yi in har guda dai za ka yi to wannan kenan kuma shi yalwata ma iyali din yana bin azumi kamar yadda yau ana azumi ana yalwata ma iyali haka gobe a yi azumin a yalauta ma iyali in ya samu to haka yi ne na farin ciki da girmamawa ga dukkanin musulmi ba yi ne na bakin ciki ba da fatan allah subhanahu wataala shi kara taimaka mu da kuma dukkan ayyukan da muke na alkhairi ya allah ka amshe su assalamu alaikum to sai kusan wannan bayani da aka yi kusan a shekaran jiya ranar alhamis an gabatar da muzakira ko a ce handi out gaban mai martaba amirin muminin Allah shi kara masa lafiya akan wannan bayani da aka yi to kusan duk wanda ke son wannan muzakira din za a bashi sai photostat domin dai kara fa'ida da fatan Allah shi kara taimaka mana sannan abu na biyu kamar da ni bayani farko wannan takarda yanzu za a raba kusan larbi ne karatun da muka yi na ƙarshe a wancan sati kuma kamar da muka yi bayani kusan yau dinnan sauran kwanan mu biyar mu cika shekara guda da aza wannan karatu sauran kwana biyar domin sha biyu ga watan muharram muka fara yanzu gashi yau tasu a tara ga wata Allah shi kara taimaka mana ka karbi ayyukan mu eh assalamu alaikum eh eh karatun yau eh eh ta eh. Eh. eh wuce irin eh duk masu fikihu sun yi bayani ai ba wani bayani da aka bukata mace sun yi za ba a gare su wato idan ta kama liman yana cikin sajada sai rihi ya taho mai ko kuma cikin ruku'i to babu komai an yadda sai ya taso sai ya jawo wani wannan ya halatta amma duk da haka malaman fikihu sun yi wani bayani na cewa ya kamata ya ɗa da hanci ne haka ya yi kamar mina na taho mai haɓo to sai ya hita an fahimta shi a bayanin da suka yi don haka babu komai ko da wai ya taso daga ruku'i ko ya taso ga sajada bayan alwallah ta ta yi ta kare babu komai to babu komai sannan ya jawo wani wallahu ta'ala alam sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى وسلم